والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya tafiyar kwanaki da wuni ta zamo izina da wa'azi ga masu hankali sarki mai karamci mai yawan kyauta wanda ke rusa gungun kafirai da makiya addini wanda ke sabbaba sabuban tabbatar dukkanin al'amura a ban ƙasa wanda ya halicci mutane daga yimbu wanda yake faɗa cikin littafinsa awalam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man zakar waje a kumin nabi yake cewa wai ba mu ne muka ba ku tsawon rayuwa rayuwar da ya kamata mai faɗaka a ce ya faɗaka a cikinta ga an mai gargadi ya zo muku mai gargadi wasu cikin malaman suka ce furfura mana idan Allah ya maka tsawon rai har kai furfura to Allah ya gama katse ma hanzari ba ka da wani uzuri da za ka faɗa ma Allah idan ka koma zuwa ga Allah ta Allah ba tare da ka bi shi wasu malamai suka ce abin da ake nufi da mai gargadi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan zuwan manzon Allah an katse hanzarin duk wani ɗan adam ba wanda zai je gaban Allah ya ce bai ba Allah subhanahu wa ta'ala muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala akan waɗannan ni'imomi da ya yi mabayi waɗanda ba za su ƙididdigu ba muna shaidawa babu abin bautata bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shi ne sarkin da yake tsara sabuban dukkanin komai shi ne tsarkin da yake gudanar da gizagizai ya tura su zuwa ga inda za su saukar da ni'ima da albarkatarsa muna shaidawa lallai shugabanmu masoyinmu mai cetonmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne mai kira zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka ƙara salati da sallama Allah ka ƙara ni'ima da karamci da girma ga wannan shugaba ma'abocin tafki da ceto shugaban dukkan wani ɗan adam da alayensa da sahabbansa da matayensa da zuriyarsa masu tsarki da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo muku ba ce kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane kuke yayi ubangiji wanda ya halice ku daga rai ɗaya ya halici mata ga wannan rai ya yaɗa al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku yayi ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi ku kiyaye yanke zumunci lallai Allah ta'ala yana kiyaye da abin da kuke aikatawa ‘yan uwa cikin imani lallai mu kiyaye ubangiji mu yi a sarari da ɓoye domin a cikin kiyayar ubangiji akwai kariya da tsira duniya da lahira akwai rabauta da samun nasara duniya da lahira inda Allah yake cewa wa man a yaji lahu makaraja. duk wanda ya kiyayi ubangiji ya ji tsoron sa Allah zai sama masa mafita wayar zukumin min haythu la ya azirta shi ta inda baya tsammani a wani wurin Allah na cewa in tattaqullah in kuka kiyaye dokokin ubangiji kuka ji tsoronsa ya ji allakun furkana zai sa muku abin da za ku rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shirya da bata wa ya lakum sa'an nan kuma ya gafarta muku ya kankare muku zunubanku mu sani ya bayan Allah lallai wannan rayuwa tana matuƙar gudu a wannan zamani kuma mu sani wannan tafiya da rayuwa take yi tafiya ce fa ga sauran numfashin da ya rage mana a wannan duniya domin ɗan adam kamar yadda muka tabbatar a hudubar da ta gabata matafiyi ne zuwa ga ubangiji kuma sannan a hankali wata rana zai kai zuwa ga ubangijin ko dai ya kai nan cikin gaggawa ko ma an samu jinkiri tabbas dai akwai ranar da sai ya kai ga Allah ta'ala sai dai a yau musulmi a duniyar mu ta yau sun shagaltu sun manta da wannan tafiya sun manta da wannan alkawari da suka ɗauko dangane da cewa za su koma zuwa ga Allah ba sa la'akari da gudu da lokaci ke yi da saurin tafiya da yake yi kamar yau ne ba aka kammala watan ramadana amma gashi ana maganar ramadana saura 'yan satuttuka can ana maganar watanni ana maganar yanzu sauranan da bai wuce sati uku ba bai ma kai sati uku ba a shiga cikin watan ramadana yan uwa ba a la'akari da yadda lokacin nan ke gudu mutane sun zamo lalata lokacin rayuwar tasu suke gaba ɗaya suna wulaƙanta shi cikin abin da ba zai amfane su duniya da lahira ba ko cikin abin da Allah bai umarni da shi ba kuma abin da Allah ta'ala bai yi ba mutane sun manta cewa dukkan wani sakan dukkan minti dukkan awa dukkanin wuni dukkanin kwana guda da yake wucewa kai duk kiftawa da ɗan adam yake yi da yake tafiya a rayuwa tana ƙara nesa ta ɗan adam ne daga wannan duniya ƙararriya tana ƙara kusanto da shi ne zuwa ga la'ira wanda take gida na tabbata wani bawan Allah na cewa inna lanafra'u bil ayyami nafsa'uha mu kullum farin ciki muke da kwanakin da muke yankewa ana ai wannan watan ya wuce wata kaza za a yi kaza ya zo muna farin ciki amma mun manta wa kullu yawmin madajin ummin al-umri duk wani ne da ya wuce wani yanki ne na rayuwar mu ya wuce fa amal li nafsik yake ya bawon Allah ya aiki dan kanka Ya kai aiki qabla mauti mustahida samun mutuwa fa innama ar wal khusran fil amal domin a wannan gida bayan mutuwa riba da asara ana lissafa ta ne a aikin da kai in kayi aiki mai kyau ka samu riba idan kayi mummunan aiki ka samu asara Allah ya kiyashe mu da asara ya bayin Allah ya bawan Allah wanda ka shiga a bagaga da rudu a wannan zamani kake ta musu wanda ba zai maka amfani ba ko musu na siyasa ko musu na ƙwallon kafa ko musu na ayaniya kawai ta duniya kana ta argowa shin kayo wa kanka tambaya kuwa ya kamata ka tambayi kanka me na gabatar me na amfana da shi a wannan ɗan lokaci na rayuwar tawa da suke wucewa tana gudu tamkar walƙiya yi makanka tambaya wai me na gabatar ne na alheri wanda ni da kaina ina jinjina shi cewa in na tsaya da shi gaban Allah zan iya tsira me kuma na gabatar akasin haka wanda nake ganin idan na tsaya da wannan gaban Allah zan faɗa cikin babban haɗari. me kuma ya kamata na aikata a yanzu domin in yi ƙoƙarin cike gibin abin da na yi a baya me kuma ya kamata in yi a nan gaba shin ka taɓa tsayawa ya kai bawan Allah mai wannan ayaniya da mutu da argowa da ayaniya ta duniya ka taɓa tsayawa ko da yini ɗaya ka yi makanka isafi cewa a yau wai me na aikata mai kyau a yau me na aikata mara kyau a yau yi ne wanda Allah zai samun albarka ya yadda da ni me na aikata da zai jawo mun fushin Allah ya ƙara ne tsani kamar yadda Umar ɗan Khattab ke cewa ku yi makan ku hisabi sun kamar ranar da za a yi muku ku auna ayyukan ku a ma'auni na tunani kamar ranar da za a auna muku ya ce domin hisabi zai zame muku mai sauƙi tun a yau idan kuka yi makan ku hisabi domin abin da zai faru gobe ya ce kuma ku yi ƙoƙari in kun ga da matsala ku tsawa ta kanku ta hanyar tuba da komawa zuwa ga Allah saboda kawo ku da za a yi gaban Allah ranar da babu wata rai da ta ta buya a gaban Allah subhanahu wa ya bayin Allah lallai yi ma kai hisabi da duba me na gabatar menene mai kyau menene mara kyau da zama da mutanen kware a koda yaushe da koyi da su yana daga cikin mafi girman abubuwa da suke taimaka ma ɗan adam ya amfani wannan lokaci wanda yake matukar gudu kai ka ce wal iyali hasan al-basri ra'amar Allah ta tabbata gare shi yana cewa na rishi wasu mutane yana nufin sahabban annabi na zauna da wasu mutane sun kasance sun fi tsananin kula da lokacin rayuwarsu fiye da yadda yanzu suka fi kula da dinarin ku da azurfa ku Hassan al-Basri tabi'i ne yana gaya ma almajiransa wanda suke atiba'u tabi'i ce na zauna da wasu mutane waɗanda lokaci yana da matukar daraja a gurinsu fiye da yadda kuke kiyaye dinarin ku da azurfa ku a fa zamanin sai ke wannan magana ina kuma ga mu wannan zamani da muke ci a wani wurin yana cewa ya kai ɗan adam ka sani kai fa kwanaki ne ma'ana gaba ɗayan ka kwanaki ne abin da yake nufi Allah ya lissafa adadin kwanakin da za ka yi a duniya da adadin watannin da za ka yi da adadin shekarun da za ka yi da adadin awanni da adadin mantuna da adadin tsaka kuma daidai da tsakan ɗaya wallahi ba za a ƙara maka ba walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza ja'a ajaluha saboda haka kenan a matsayinka na ɗan adam ake kai kwanaki ne gaba ɗayanka saboda rayuwarka tana rataye ne da wannan kwanakin numfashinka yana rataye da wannan lokacin ya ce duk sanda yini ɗaya ya tafi to ka ɗauka wani ɓari na jikinka ya ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa tozarta lokaci da wulakanta shi da kin amfana da shi yace ya fi mutuwa mu dan me ya ce saboda mutuwa kawai yanke ka za daga wato wannan duniya da ma'abota duniya ya ce amma tozarta lokaci zai yanke ka ne gabarin Allah ta'ala da gidan lafiya za ka tafi ba kai komai ba baka amfani komai ba za ka yi zuwan zomo kasuwa Allah ke shi ya bayan Allah wajibi ne kenan akan dukkan bawa musulmi mai imani a wannan duniya ya kalle ta da kyau a yau ya ga yadda take wannan tafiya kuma ya tuna cewa shi fa ba mazauni ba ne shi matafiyi ne dole zai wuce zuwa ga ubangiji kuma ya ɗauka a wannan duniya yana tafiya ne mataki bayan mataki ya sauka a wannan zango ya tsallaka zuwa wannan zango ya sauka wannan zango har zuwa zangonsa na ƙarshe Shi ne mutuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ko ya san wannan ne halinsa ashe babu abin da zai dame shi illa guzurin wannan tafiyar da zai yi a waɗannan zanguna da zai sauka ba zai zamo babban burinsa da damuwarsa shi ne tara duniya ta kowace hanya ko ta halal ko ta halar ba zai zama burinsa shine shagala ya ji daɗi a duniya yadda ya ga dama ba Yau, as rahimahullahu yana cewa dare da yini wasu masaukai ne tamkar wasu masaukai ne da mutane suke sauka cikin abin da yake nufi idan yini ya zo to ka shigo mataki na farko dare na zuwa ka shiga mataki na biyu idan wani ni ya dawo ka tafi wani matakin na uku idan wani daren ya zo ka tafi wani matakin na hudu haka za ka yi ta yi har ka kai ga zangon ka na ƙarshe ita ce ranar da za ka koma ka ya ce wannan shi ne mutane dare da rana tamkar wasu masaukai ne ko matakai ne da mutane ke sauka ciki a ko da yaushe yake cewa yana sauka ne marhala bayan marhala zango bayan zango har a tsare a ƙarshen tafiya a zango na ƙarshe shine mutuwa yake saboda haka ya kai bawan Allah in ka sami iko a kowane zango ka sauka a ya kai wani abu na alheri a wannan zangon wanda zai maka amfani idan ka je zangon ƙarshe ya ce domin wallahi tafiyan nan ba ƙarya ba ce kuma al'amarin yana da gaggawa fiye da yadda kake tsammani saboda ka yi guduri a wannan tafiya ka yi duk abin da ka ga dama ma in ka ce ba za ka ba Allah ba amma dai al'amarin zai zamo kamar ma ba ayyuka shi sanya sai mutum ya gama abin da yake dare ɗaya an ɗauke shi zai zama tarihi sai ga kamar ba ayyuka da ya shekara ɗari da wani abu a duniya da shi yake faɗa a ji amma daga Allah ya ɗauke shi zai kaji shiru kaman babu shi kaman ba a yi shi ba kuma wallahi ya tafi kenan wannan iya abin da ya gabatar a wannan zangunan da ya tafi ɗaya ne za su idan bai yi abin kirki ba wallahi sai ya yi damar zamansa a wannan gida na duniya shi sa wani bawan Allah ke cewa sabiluka ya sa'id sabilu musafir ka sani ya kai ɗan uwa tabarkin ka tabarkin matafiyi ne wala budda min zadin li kulli musafirin yake babu makawa kuma kowane matafiyi dole ne ya samu mutum wala budda lil insani min amli uddati yace babu makawa ga dan adam inda zai tafiya ya tanadi guziri kaskarfa wala siyama in khafa saulati qa'irin musamman ma idan yana tsoron wani mai rinjaye kaskarfa wanda zai tuhume shi ya tuɓe shi idan bai tuhu da guzuri ba to shi ya kamata ya tanadi guzurin ballantana kuma wanda yake tunanin zai tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala mu sani ya bayan Allah yana daga abin da ke taimaka mana a wannan dan lokaci na rayuwa mu amfana abu na farko yawaita tuna mutuwa yawaita tuna mutuwa tana sa mutum ya rage shegantakar da yake yi tana sawa ya rage barnar da yake yi shi sa Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut tun rai sai ta dandana mutuwa manzo Allah yake cewa ko yawaita tuna ko ta tuna mai yankewa da ruguza jin daɗi ita ce mutuwa abu na biyu tuna ranar da za ka tsaya gaban Allah ta'ala babu tafinta ka da Allah daga kai sai Allah ba mai tafinta kuma kowa wallahi ya ta gaban Allah yawma ya kuma nasu li rabbi alamin ranar da mutane za su tsaya gaban talikai kuma kowa zai tsaya daga shi sai Allah Allah zai tambaye shi Aliyu dan Hatim Allah ya kara masa yadda ya ce na ji manzon Allah na cewa babu wani ɗaya daga cikin wallahi sai Allah ya yi magana da shi babu tafinta tsakanin da zai kalli damansa ba abin da zai gani sai aikin da in ya kalli hagu ba abin da zai gani sai aikinsa idan ya kalli gabansa ba abin da zai an za su yi wutar jahannama tana ci ba ba ba ba kuma ganin ci ku yayi kanku da wannan wuta ko da da tsagin dabino ne kaga yi tanadi saboda wannan rana ya yace wanda bai samu dabinan ba ya fi kalma mai daɗi saboda haka tuna wannan rana da za ka tsaya gaban Allah ya tsitsiye ka ya yi ma tambaya ya kamata ka rage abin da kake yi kuma zai taimaka maka rage abu na uku ta ambatan Allah da tana Allah subhanahu wa ta'ala tana Allah wurin bin umarninsa da hannunsa tana Allah wurin ambatansa kan harshe da girmama shi tana Allah da ganin girmansa a zuci babu wani abu da yake yalwata wa ɗan adam ya cike masa lokacinsa ya cike masa gibin da ya bari sama da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisul kursi yace Allah yana cewa ni ina inda bawa nake zatona kuma ina tare da shi duk sanda ya ambace ni idan ya ambace ni a ransa ni ma zan ambace shi idan ya ambace ni cikin wata jama'a ni ma zan ambace shi cikin jama'ar da ta fita sa daraja al-hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala yana cewa abu ne sananne cewa Allah maɗaukacin sarki ya wajabta ma musulmai a kullum ta ambace shi a yini da dare to biyar domin ya cike musu lokutansu da yawan ambatan Allah shi ne ta hanyar Ɗaya da waɗannan salloli guda biyar su ne manya-manyan zikirorin Allah a tsaye da su a lokutansu wanda shari'a ta iyakance sai Allah ya shar'anta musu kuma a cikin waɗannan salloli guda biyar yawai yawaita ambatan Allah a ciki Don wannan ambatan Allah ya zane musu ƙarin wato ɗaukaka da ƙarin daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kan aka sai ya zamo sallolin nan guda biyar muna iya kasa abin da ke rataya da su gida biyu kashin farko abin da Allah ya shar'anta bayan sallolin na jinsin salloli ne mana na filfili ne na salloli sai Allah ya shar'anta mana yin sunan rati raka uku da ake yi kamun azahar da bayan azahar da kamun la'asar da bayan magariba bayan isha kamun sallar asuba da masu biye musu kamun wato bayan azahar da kuma mai kamun sallar magariba da kuma kamun sallar isha'i da ma wasu sauran nafil ba don komai ba don su zame mana wata ɗayan falololi guda biyu falala ta farko ranar la'ira idan aka duba waɗancan farillan guda biyar suna da gibi sai a ɗebo daga waɗannan tsallolin na lafin tuni sai a cika yi sai mutum ya wuce gaban Allah falala ta biyu idan aka duba waɗannan sallolin guda biyar a ga a cikin suke sai a ɗebo waɗannan lafin filin a ƙara ɗaga matsayi da darajar bawa da su a gaban Allah subhanahu wa kuma za mu ga waɗannan salloli gaba ɗaya kowannen su cishe suke da zikirori da ambatan Allah subhanahu wa Don Allah ya nuna mana muhimmancin waɗannan lokuta na sallah ibnu rajab dukkanin sallolin nan za ka ga guda biyu ne kaɗai ba a shar'anta yin sallah bayansu. kuma su biyun nan su ne suke da tsayin lokaci tsakanin wata sallah zuwa wata sallar yace bayan sallah asuba an hana sallah bayan asuba har sai rana ta hudu sa'an nan daga nan babu wata sallah ta farilla har sai rana ta yi zawali kaga daga asuba zuwa azhar akwai lokaci mai tsayin sai na biyu bayan sallar isha'i shi ma har sai alfijir ya ce ku za ga lokaci ne mai tsayin gaske ya ce don kada mu tozarta waɗannan lokuta su tafi a banza sai Allah ta'ala ya shar'anta mana bayan sallar isha aka shar'anta mana wuturi aka shar'anta mana ƙiyamun laili domin me mu ƙara amfanar wannan lokacin bayan sallar asuba aka shar'anta mana sallar wala'a. mana lokacin hantsi domin mu cike wannan lokacin sa'an ɗaya lokacin da aka hana sallar nafila Shi ne bayan sannan la'asar zuwa faduwar rana sai kuma Allah ya shar'anta mana zikiri da ɗaya lokacin shi ma da ba a sallah bayan wannan sallah ne bayan sallah asuba sai aka shar'anta mana ambatan Allah inda aka shar'anta mana ambatan Allah subhanahu ta'ala a irin waɗannan lokuta ɗin ba don komai ba don ya zama mun amfani wannan lokaci wannan abin da ya shafi sallah kenan yace amma zikiri an shar'anta shi a dukkan wani lokaci musamman ma kuma a gurbin salloli na farilla da kuma wato ambatan Allah ta'ala a wannan gurbi na sallah shi za ka shar'anta mana wani ambato ga Allah ta'ala guda ɗari tun daga tasbihi zuwa ta'amidi zuwa kabbara zuwa ailana aka kuma shar'anta mana ma'ana bayan waɗancan salloli da ba a nafila a cikinsu bayan asuba da bayan la'asar aka shara'anta mana wato zikirori bayan sallar asuba aka shara'anta wannan zikiri da ambatan Allah har zuwa rana ta daga shi yasa Allah ta'ala ya ambaci waɗannan lokuta da kansa don nuna muhimmancin su yace ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukuratan wa bukura bayan sallar asuba asil daga bayan sallar asar a wani wurin Allah ta'ala yana cewa wazkur isma rabbika bukuratan wa asila shi cewa wanda ya zauna bayan sallar asuba a inda ya yi sallah ta asuba a jam'i ya zauna ya ci gaba da ambatan Allah ta'ala an rana ta hudu ta ɗaga sa'annan ya tashi ya sallah raka a biyu Allah ta'ala zai rubuta masa tamkar lada irin ladan aikin hajji da umara kamar da imamu tirmidhi ya rawaito wannan dan a nuna muhimmancin wannan lokaci haka nan yayin faduwar rana tun daga bayan na asar har rana ta faɗi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan ka sami iko kada ka kiyaye kada ka rasa sallah kamun uduwar rana kada kuma ka rasa sallah kamun faduwar rana sallah kamun hudowar rana ita ce sallah asuba sallah kamun faduwar rana ita ce wato la'asar saboda me muhimmancin waɗannan lokuta ya bayan Allah mu kula a wannan zamani da muke dan gaba ɗaya hankalinmu ya koma zuwa ga duniya watan ramadana muke tunkara amma za ka ga musulmi ko ta watan bayani. yadda bayan Allah magabata suke roƙon Allah Allah ka nuna mana Ramadana Allah ka kai mu Ramadana gaba ɗaya mun shagala ba wannan ne gaban mu ba kawai sai ayaniya sai argowa sai magana siyasa sai magana waye zai mulki Dubu biyu da da ashirin bakwai, wai kana da tabbacin za ka kai dubu biyu da da ashirin bakwai? ba kai za ka yi mulkin ba ba ɗan uwanka ne zai ba ba ka da abin da za ka yi mulkin ko ta kai ba a yi amma ka zauna kana shagala kana wahalar da kanka kana ta musu akan wa zai yi in ka yi musu akan wani ka kare ki naira ɗaya ba zai baka dan me yasa zaka bata lokacinka kai da kake tinkarar gagarumar ibada ba kai tunanin me ya kamata kai ba ba ka tunanin da wani irin shiri ya kamata in yi wanda mun karanta a hudu da ta gabata tun a wannan watan magabata suke shirin ramadana tun a wannan watan suke fara yawaita tilawar Qur'ani suke fara yawan ambaton Allah suke shagaltuwa da ayyuka na gari amma mun shagaltu da duniya da tunanin waye zai yi waye ba zai ba wa zai takara waye ba zai ba wa zai kaza waye ba zai ba kana da tabbacin za ka kai wannan lokacin kana da tabbacin har mai tunanin zai takarar yana da tabbacin zai kai lokacin abinda baya hannunka yana hannun Allah ka bari mana in lokacin ya zo ka gaya za a yi shagaltu da wasu abubuwa mana amma sai wannan abin ya ɗauke hankalin sai ya shagaltar da mu da duniyar gaba ɗaya da musu da ayaniya da argowa aka za mu ta tafiya har lokacin zaɓen ya zo kaga tsawon kusan shekara ɗaya da wani abu ya tafi a banza kuma amfani komai ba na rayuwa. kuma idan an ci zaɓen wanda kake ta alƙawalo kana ta tada jijiyoyin wuya daga baya kuma ka dawo kana Allah ya isa ka dawo kana kaza ka dawo kana kaza domin ba ka da tabbas babu ƙasar da ake da ba a da tabbas irin Najeriya ba ka da tabbas ɗin wanda ya hau zai yi maka abin da kake so sai dai kawai ka haɗa da addu'a ka bi da addu'a amma babu wani wanda za ka tsayar ka kana da tabbas a kansa babu shi to ashe abin da ba tabbas Shagaltuma na yanzu tun daga sha'abanan nan da addu'o'i ramadana ya zo ka bi da ambatan Allah da roƙon Allah cewa Allah mun gaza Allah ba za mu iya ba Allah kai ka san wanda ya fi dacewa da mu Allah zaɓen da zai zo wanda zai zama ra'ama gare mu Allah mun ban maka ka zaɓa mana abin da ya kamata mu kenan mu gani in mun tsaya wallahi mun koma ga Allah wallahi ga Allah ya canja mana amma hawa bai kafa canja ba wallahi mun canja inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi dan mun shiga bala'i ba ruwan Allah ba zai amfane shi da komai ba ba zai cutar da shi da komai ba in mun shiga bala'i mu za mu shiga in mun ji daɗi mu za mu amfana shi kuma wallahi sunnar Allah ba ta canjawa Allah yana da sunna kuma ya faɗa wa lan tajida li sunnatin la'i tabdila sunnar Allah ba za ta taɓa canjawa ba in kuka fanɗare wallahi sai ya jarrabe ku in kuka dawo kuka gyara sai gyara mu wannan ya faɗa sunna ba ta canzawa haka take tun daga al'ummatan da suka gabata har a alaɗe kasa. saboda haka ina ma kaina nasiha da ƴan uwa mu shagaltu da abubuwan da za su amfani rayuwarmu ta duniya da rayuwarmu ta lahira mu kyale musu da ayaniya wadda ba za ta yi mana amfani ba duk abin da ba zai maka amfani ba an fara magana sai a bashi a shiga abin da zai yi amfani wannan shine abin da zai amfana ko hira za ku ni hirar abin da za ka amfana da wani amma a ce ka zauna da mutum awa ɗaya ba ka amfani da wani abu wanda za ka amfana da shi a duniya ko ka amfana da shi a lahira ba babu amfanin ka gaba da zama da shi wannan ne abin da magabata suke yi hatta magana suna zama gurin wanda in sun zauna gurinsa za su amfana daga kalaman da yake ba wanda za su Allah ka ba mu shi gyarawa Allah ka ba mu shi gyarawa Allah ka ba mu ikon amfana da wannan rayuwa tamu Allah muna roƙonka ka daidaita halayenmu da ɗabi'unmu ka gyara zukatanmu Allah ka ɗora mu akan daidai ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon ganin watan Ramadana cikin aminci da kwanciyar hankali Allah ka datar da mu da ayyuka na gargare a cikinsa Allah kuma ka datar da mu da karɓar abin da za mu aikata Allah ka karɓa mana abin da muke yi yanzu Allah ka yafe kurakuranmu Allah ka zauna mana da kasa lafiya Allah dukkanin ƴan koma da ke cikin halin tsaro Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka ba su zaman lafiya Allah waɗanda suke cikin zaman lafiya da mu baki da Allah ka ƙara mana lafiya zaman lafiya Allah duk masu kan tafi da tsaron al'umma Allah ka tona musu asiri Allah ka hana su zaman lafiya Allah ka taya musu da hankali Allah ka amintar da bayanka a ko suke Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka ji kan magabatan mu Allah marasa lafiyar mu waɗanda ke asibitoci da gidaje Allah ka ba su lafiya Allah ka sa ya zama kafara gare su Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله